Sasha Hausa na murya Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25 A Nijar kuma ana kama mu a tashar mu ta biyu Africa da ke yammai kan mita 200.5 a zangon FM ko a gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad Sarauniya da Lol da Niyya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viewhausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a salamu alaikum barkamu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wannan shirin na yanzu Abdulaziz Adili Toro ne tare da Zahara Fage daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zaɓe ta Najeriya wato INEC ta yanke baiwa jam'iyyar APC a yankin Zamfara dama, damar tsayawa takara. hukumar zaɓe ta najeriya mai zaman kanta ta yanke shawarar cewa jam'iyyar apc a jihar zamfara za ta shiga jerin jam'iyyu na najeriya da za su tsaya takara a gobe haka kuma za ku ji jawabin shugaban hukumar zaben najeriya inec ya gabatar na ƙarshe kafin babban zaben najeriya na gobe Today is the last briefing before Nigerians go to the polls tomorrow. Kamar kowace ranar Juma'a da Allah ya yi muna buɗe muku layukanmu domin ku kira ku ba mu albarkacin bakin ku akan lamarin yau da kullum. Lambar da za a iya kira ita ce ɗaya biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu shida biyar biyar. bayan haka kuma idan lokaci ya ba mu dama za mu kawo muku shirin wasanni a takaice daga kamaru amma duk sai bayan an kammala shan labaran duniya masu sauraro barkanmu da wannan dare Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce za a tabbatar da tsaro a rumfunan zaɓe gobe Asabar a lokacin da za a gudanar da babban zaɓe a ƙasar mako ɗaya bayan da aka ɗage zaɓen. Wani jawabi da ya yi wanda aka nuna a talabijin a faɗin ƙasar yau Juma'a shugaba Buhari ya ce an ɗauki matakan tsaro a faɗin ƙasar don zaɓen ya kuma tabbatar da cewa mutane za su kaɗa ƙuri'a ba tare da wani fargaba ba. rikicin siyasa na ƙara zurfafa a ƙasar yayin da 'yan najeriya ke shirin zaben sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisu a lokacin yakin neman zaben su jam'iyyar apc ta shugaba buhari da babbar jam'iyyar adawa ta pdp sun zargi juna da yunkurin yin maguɗi don canza sakamakon zaɓe a farkon makon nan ne shugaba buhari ya yi kira ga sojojin ƙasar akan su ɗauki tsauraran mataki akan duk wanda ya yi yunkurin yin katsalandan a lokacin zaben. Waɗannan kalamai da shugaba Buhari ya yi sun janyo suka mai zafi daga abokin takararsa a Tiku Abubakar. wanda ya ce sojoji ba su da rawar da za su taka a wajen gudanar da zaɓe. An ga wasu manyan motoci ɗauke da fararen hula yau Juma'a suna fita daga ƙauyen Bagus da ke gabashin Siriya. tun gar mayakan isis ta ƙarshe da suka ayyana a matsayin daular su nan take dai ba a tabbatar da adadin fararen hulan da suka rage a ƙauyen ba da ke kusa da iyakar iraki kamfanin dillancin labarai na associated press ya ba da rahoton cewa wasu motoci samfurin kira a kurukura da aka dana bindigogi mallakar dakarun siriya da amurka ke marawa baya su ne suka raka ayarin motocin fararen hular. Sabbin hare-hare da aka kai jiya Alhamis sun auna wajen ƙauyen baguzni kwana ɗaya bayan da aka kwashe fararen hula dubu biyu daga wurin. Aƙalla mutum ɗaya ya rasa ransa a Venezuela wasu da yawa kuma sun raunana a wata arangama da ta faru da jami'an tsaro a kusa da iyakar ƙasar da brazil rahotanni sun ce gama ta yau juma'a ta faru ne a kusa da kumara kafi kuma har da mazauna yankin a arangamar wani jami'in yankin ya ce sunan wanda ya mutu zuraida rodriguez haka kuma wani jami'in yankin magajin garin emilio gonzalez ya faɗa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa 'Yan kabilar Pimom sun yi aron gama da dogarawan tsaron ƙasar Venezuela na musamman da kuma sojoji. A yayin da dakarun tsaro suka kai tankokin yaƙi wajen iyakar ƙasar da Brazil. Gonzales ya ce dakarun sun kuma harba harshashen roba da barkonan tsohuwa a kan fararen hula. jiya alhamis shugaban venezuela da ake takaddama a kan shi nicolas maduro ya rufe iyakar kasar da brazil ya kuma yi barazanar rufe iyakar kasar da colombia don hana shigo da kayan agaji kasar kwamitin kula da 'yan gudun hijira na kasar norway da ake kira nrc a takaice ya faɗa cewa ta yiwu a ci gaba da fuskantar kalubaren fari a yankin somaliland da ke afirka abinda zai jefa mutane 725 cikin barazanar yunwa. dubban mutane musamman mata da yara waɗanda da dama ba su da isassun abinci na fargabar su zai ƙara tsananta a yayin da ake hasashen ba za a sami ruwan sama ba nan da watanni masu zuwa a cewar victor moses shugaban kwamitin na nrc a somaliland somaliland yankin da ke cin gashin kansa daga somaliya na fuskantar kalubalen fari lokaci da yawa kuma da rikice-rikice da suka addabi yankin sol. a gaida zahra fage labarai aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalin sai rahotannin kuma za mu fara ne da rahoto na musamman daga Abuja Najeriya inda hukumar zaɓe ta Najeriya mai zaman kanta wato INEC ta ba da sanarwar yanke hukuncin baiwa jam'iyyar APC ta Zamfara ikon shiga zaɓe. Wakilin murya Amurka Abuja Umar Faruk Musa ya haɗa muna wannan rahoto. Hukumar zaɓe ta Najeriya mai zaman kanta ta yanke shawarar cewa jam'iyyar APC a jihar Zamfara za ta shiga jerin jam'iyyu na Najeriya da za su tsaya takara a gobe asabar da kuma takarar gwamna da sauran zaɓuka na 'yan majalisar wakilai na jihohi wanda a da hukumar ta zaɓe ta ce ba za ta amince su tsaya takarar ba wannan matakin da ya biyo bayan hukuncin da aka samu a wata kotun ɗaukaka ƙara da ke abuja wadda ta jingine wani hukunci da wata babbar kotu a abuja ta yanke na cewar jam'iyyar ta apc bai cancanci ta shiga tsayawa takara ba domin wai ba ta yi zaɓen fitar da 'yan takara ba kuma ta miƙa hukumar zaɓe a kan lokaci ba kamar da dokokin najeriya suka amince amma ganin cewa an samu wannan hukunci na kotun ɗaukaka ƙara wanda kuma zai ba da damar ga hukuncin da babbar kotu a zamfara ta yanke cewa an tsaya wannan takara ta dukkan mukaman 'yan jam'iyyar apc masu tsayawa takara ya ba da damar cewa a yanzu za su shiga jerin 'yan takarar kamar yadda hukumar zaɓe ta najeriya ta tsara Mr. Festus dai kwamishina ne a hukumar zaben ta Najeriya wanda shi ya ba da wannan sanarwar inda yake cewar da wannan hukuncin da aka samu na kotun ɗaukaka ƙara dama hukumar zaɓe ta najeriya ta ce ita mai bin doka ce da ƙa'idoji don haka ba za ta yadda ta bi hukunci biyu da kotuna guda biyu masu ƙarfi iri ɗaya suka yi ba wanda ya zo da saɓanin ra'ayi amma a yanzu tunda wannan kotu ta ɗaukaka ƙara ta yanke hukunci to wajibi ne hukumar zaɓe ta najeriya ta yi biyayya don haka dai za a iya cewa allah ya yi wa jam'iyyar apc gaɗar dogo a jihar zamfara domin bayan watanni biyu da aka yi ana cece kuce da zaman ɗarɗar a yanzu daidai lokacin da za a shiga zaɓe a gobe da kuma sati mai zuwa jam'iyyar ta apc za ta shiga jerin jam'iyyu na najeriya domin tsayawa takara umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya To madalla da Umar Faruk Musa to har yanzu dai muna babban birnin tarayya Abuja inda shugaban hukumar zaɓe ta INEC ya yi jawabin ƙarshe kafin zaɓen da za a gudanar gobe Asabar idan Allah ya kai mu. Nasiru Adamu El ya ɗauke na ɗauke da ƙarin bayani. Today is the last briefing before Nigerians go to the polls tomorrow. Shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Mamuru Yakubu ya gabatar da jawabin karshe gabanin gudanar da zaben nan a Asabar din nan. Farfesa Yakubu wanda ya sake nanata yawan rajistar da aka ba wa masu kada kuri'a sama da miliyan 72 da yawan rumfunan zabe ya ce kowa na da izinin zuwa rumfar zabe da wayar salula ya dau hotuna amma banda cikin zagaye na dangwala kuri'a wato cubicle. Maximum security is provided before the election during the election and after the election. Shi ma babban sufetin 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya halarci taron hukumar zaben da ba da tabbacin kula da tsaro a dukkan lokacin zaben. Adamu ya ce jami'ai za su halarci tashoshin zaɓe amma ba tare da makamai ba, da haka ma ba buƙatar wata firgita ko zulumi ga jama'a. Duk da hakan na nuna ba zulumin bindige duk wanda ya yi yunkurin satar akwatin zaɓe kamar yadda shugaba Buhari ya sanar. Babban sufetin ya ce za a damƙe duk wanda ya nemi haddasa fitina da gurfanar da shi gaban kotu. Dan majalisar dattawa daga jihar Kebbi sanata Yaya Abdullahi ya buƙaci 'yan bangar siyasa to su guje wa tada husuma. wanda duk ya zo ya kawo hanta da hankali a rinkunar zaɓe ya ma karfin barawo don barawo dukiya ne zai sata ya je ya zauna ya amfani da shi to wanda ya zo ko kawo rikici a wajen harkar zaɓe wato yana son ya dakushe muradin mutane ga mutane inda sun ka zo sun kai niyya shi ya zo don sakakin kanshi don wani matan ya ba shi taro sisi ya ba bashi naira ɗari biyar ko ɗari ya zo ya zauna bai ya sha kwaya ya zo ya zauna zai ji akalar jama'a gaba ɗai ya hidda ƙarya to ai wannan shi ba wai barawo ba ne makiyi ne na jama'a gaba ɗai. taron na karshe gabanin zaɓe ya samu halartar masu duba zaben na ƙungiyar afirka ta yamma ecowas karkashin jagorancin tsohuwar shugaban liberia ellen johnson salib nasura da mailika murar amurka daga abuja nigeria. ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon nake kullum sahe ka ba. To madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya to har yanzu dai akan batun tsaro a ranar zaɓe sufetan janar na 'yan sandan Najeriya ya gargaɗi duk masu shirin tayar da fitina lokacin zaɓe Hassan Maina Kaina gare ka. The security personnel are ready and prepared to protect everybody. Sofeta janar na 'yan sandan Najeriya kenan Muhammad Adamu Abubakar ke jaddada shirin jami'an tsaro na kare jama'a tare da gargadin duk wanda ke shirin kawo rudani yayin zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu da za a yi gobe to ya sake tunani. Yana mai cewar satar akwatin zaɓe, tsageranci, saya ko sayar da ƙuri'a ko kuma bangar siyasa waɗannan duka manyan laifuka ne yayin wannan zaɓe. yana mai cewar duk wanda aka kama yana aika aika yayin wannan zaɓe to tabbas zai yaba wa ayazaki To shin yaya masana ke kallon shirin na jami'an tsaro a wannan zaɓe na gobe? Malam Kabiru Adamu wani masanin tsaro ne. Eh, za a yi musu kyakkyawan fata. Dalili ko don shugaban hukumar zaɓe ya jaddada muhimmancin aikin 'yan sanda a tsarin da ake da shi na tsaro a wurin zaɓe. Kuma ya nuna cewa hukumar 'yan sanda ita ce take shugabancin wa'anda aka ba ma wannan hakki. To saboda haka irin wannan alkawari ko jaddadawa da shi ya yi lalle ba shakka taimaka. A cewar Malam Aliyu Shamaki shirin da 'yan sanda suka yi na tunkarar wannan zaɓe abu ne mai ƙarfa gwiwa. alamu suna nuna cewa a rundunar 'yan sanda su ma suna da irin nasu tanadi musamman ma da ake ganin a yanzu najeriya an sake sabon inspekta na, na, ƙasa kuma an ga canje-canje musamman eh, lokacin da yake furta kalamun cewar ba za a ba da tsaro wa wani jami'i ba a ranar zaɓe za a ba wa kowane ɗan ƙasa ne da ya je filin zaɓe wannan yana nuna an samu canje-canje kuma an samu tsarin da ake ganin cewa dan sanda din ya zama abokin kowa wajen kare dukiyar kasa da rayukan al'umma a wurin zabe hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria To madalla a gaida Hassan mai na kaina. To yanzu kuma sai jihar Katsina inda wakilinmu Sani Malumfashi ya ziyarci ofishin kwamishinan 'yan sanda domin je irin shirye-shiryen da aka yi game da wannan zaben. To koyaya shirye-shiryen kula da tsaron lafiya da kuma masu kada ƙuri'a da kuma yadda za a gudanar da wannan abu kan hakan ya kai ni ofishin kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina a CP Sunusi Buba. ranka ɗe an kammala shirye-shirye ko za mu so mu je kaɗan daga cikin ɗan abubuwan da aka da wajen yawan adadin 'yan sandan da aka za da kuma irin abubuwan da za ku kula da shi. A kashin gaskiya mun yi shirye-shirye na kwarai saboda mu tabbatar da an yi zaben nan cikin tsaro cikin lami lafiya ba tare da wani hayaniya ko ina cikin jihar nan ba. Mun tura 'yan sanda wa'inda za su kasance wurin ah, inda za a kaɗa kuri'un zaɓe kuma mun yi tanadin 'yan sanda na musamman har ma taimakon sojoji na ƙasa da na sama wurin tabbatar da tsaro a faɗin jihar katsina gaba daya wayanda za su dinga faturo wato masu ɗauke da bindigogi kenan kasan wadda za su kasance da bindigogi ba za su kasance wurin ba su zuwa wurin da kuriya amma a doka bai hana su dinga zuwa suna faturo a ko ina da ina saboda duk wanda za su kawo wani hargitsi a yi maganin al'amarin kafin ya kawo wani illa ga zaɓen. to raga yadda kaman kan hanyoyi kaman da yadda kace ana dan patrol saboda saboda gudun kuma miyagun da za su yi amfani da wannan lokaci ganin cewa da hankalin ku ya raja a wajen zaɓe kila ko su ɗan tar hanya haka shi kuma akwai wani tanadi da aka yi. Eh, wayannan tanadi shi muka ɗauka game da irin wayannan mutane ɓata gari wayanda suna iya amfani da daman wannan lokacin ko su tare hanya ko su saci mutane ko kuma su saci shanu da sauransu particularly areas din nan na local government da ke iyaka da rugu forest wadda ke iyaka da eh, local government na na kasa iyakan sakkwato zankwara da Kaduna domin ɗauki matakai na kwarai na tsaro tabbacin cewa mutane ah, za su samu daman su zo su kaɗa ƙuri'unsu kuma koman zaɓe da kayayyakin su duk babu wanda ka musu wani barazana na musamman. To a ƙarshe ranka ne za mu ko za mu san adadin mutanen da ka haɗa tun daga wajen soja, 'yan sanda da kuma civil defense da su ko akwai na adadi na jimla ko ko na wajen naka. Mm, to a ƙashin gaskiya saboda dalili na tsaro bai kamata fito mu ga gaya wa mutane ga namban yaranmu ko mu da muka fito da su za su aikata wannan aiki ba amma ina son tabbatar wa jama'a a shirye muke kuma mun shirya a babu wani damuwa mutane suna iya fitowa su kada zaɓen su kada kuryunsu ba tare da tsoron wani barazana ba. To a tabbas dai a cikin gari za ka ga gilmawan jami'an tsaro kamar yadda shi mai girma kwamishina ya faɗi kwamishinan 'yan sanda sanusi boba sanusi abu malafashi murya amurka daga katsina a najeriya. To madalla a gaida Sani Malamfashi yanzu kai tsaye muna tare da wakilin murya Amurka Grace Alheri Abdu daga Abuja, Najeriya. Uh, Grace uh, kuna, kuna kan layi? Eh, haka ina nan To Grace abin da ke so shine ku ba mu albarkacin bakin ku mun san a jiya da yau mun samu eh, kamar yau mun samu cewa eh, mun samu eh, jawabin shugaban muhammadu buhari kuma da jawabin shugaban jami'an tsaro na 'yan sandan najeriya me ku ce akan wannan labari Eto kamar yadda wakilai daban-daban suka gabatar a cikin rahotannin da muka dauka da ɗazin nan shugaba muhammadu buhari ya jawabi ah, ya yi jawabi jiya ya yi jawabi yau duk batun da suke a kai shi ne tabbatar da tsaro 'yan najeriya kada su yi tsoro fita su yi kada kuri'unsu ya kuma gode ma al'ummomin kasa da kasa musamman masu sa ido na kasa da kasa da suka shigo domin goyon baya da suke bayarwa da kuma haɗin kai da suke ba najeriya da kuma ƙara ƙarfafa buƙatar ci gaban demokuraɗiyya a najeriya ya kuma yadda za a ci jawabin da ya yi jiya kamar yadda shi ma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar ya yi cewa ko da wace jam'iyya ce masu kada kuri'a suke son su zaɓa su fita su kada kuri'a domin wannan kuri'a su tana da muhimmanci a wannan zaɓe ita ce za ta tabbatar da abin da suke so su gani najeriya ta zama duka sun da haka kana kuma kamar yadda aka bayyana a cikin rahotanni shi kwamishinan yan sanda shi shugaban shugaban hukumar zaɓe na ƙasa ya tabbatar da cewa sun kammala ayyukan duk abin da ya kamata shi na irin wannan aiki sun kammala shi kuma ya tabbatar da cewa za a gudanar da wannan zaben sun kammala shi ne shi kuma da zina na yan sanda shi kuma ya tabbatar da cewa su ma suna shirye domin tabbatar da tsaro kamar yadda aka bayyana dukkan su biyu da shi shugaban hukumar zaɓe da kuma shi da jiran na 'yan sanda da suka yi jawabai na kowace rana da shi shugaban hukumar zaɓe ya fara tun lokacin da aka ɗage wannan zaɓe a yau sun zai da cewa aka san abin da shi shugaban ƙasa ya faɗa cewa duk wanda ya yi tafi akwatunan zaɓe a kwantar da shi sun nuna cewa haka ba hakan ne za a yi ba sai dai za a abin da doka ta ayyana amma shi shugaban Eh, rundunar 'yan sanda ya nuna cewa babu ba jami'in tsaron da za zai ɗauki makami a wurin to da za a kuri abin da ya karfafa ma 'yan najeriya gwiwa cewa kada su ji su je su kada we To Grace Alheri Abdu kenan mun gode kwarai daga wakilar sashen Hausa murya Amurka wadda ke a yanzu haka Abuja Najeriya muna godiya kwarai. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin yau ranar Juma'a ce babbar rana layukan mu a bude suka ku kira ku bamu albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke ci muku tuwa kwarya. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. jama'a assalamu alaikum wani akan layi abdulkarim muhammad daga maiduguri abdulkarim za ka iya kashe rediyon ka sai mu shi da kyau wato abin da nake bukata da 'yan najeriya da allah su yi kokori su yi zabe na kwarai kar su yi wani tashin hankali da sauransu shine ina roƙon 'yan najeriya su yi tsakaninsu da allah saboda haka karata da fitina karaje a ɗauka ko kuti da sauransu a yi tsakani da allah a wace lafiya kuma allah ya sa a yi zaben nan lafiya wace lafiya amin suma amin daga maiduguri za mu je kebe wane da kabi oh, salamu alaikum amma Aziz. wa alaikum salam to gare ka sunana da asaba mai fata ya wuri to na asaba muna shinka to ni ma dai kamar Ah, wannan bawan Allah da ya gama tashi bayani ni ma yana kira ga 'yan uwana al'ummar Najeriya da cewa don Allah don annabi a fita wurin zaɓe duk wanda kake so ka zaɓa ka zaɓa amma ban da fitina maganar satan akwati babu domin idan mutum ya saci akwati gaskiya fi layi ya cuci al'ummar Najeriya wani ya hito kilomita dubu ko dubu biyu ko dubu uku ya zo ya zaɓe mutumin da yake so ka zo ka kwashi ka sace wannan akwatin to gaskiya baka mata adalci ba eh, saboda haka yana kira ga 'yan uwana a yi zaɓe lafiya a kare lafiya. mun gode kwarai daga kebi za mu leƙa yobe wani daga yobe. suna na ya lawan ina magana da nan garin gasa ma garamar kuma ja kusko daga jihar yobe. to gare ka dan uwa me kiranka me ra'ayinka. yawwa ra'ayina ni ina kira ga matasan najeriya. Allah ya kawo mun sha Allahu gobe za a yi zaɓe don Allah su kwantar da hankalinsu kowa ya kwantar da hankalinsa mu yi zaɓe lafiya mu tashi lafiya shugabannin siyasa su jawo matasan su kunne don Allah kowa ya kwantar da hankalinsa a yi zaɓe lafiya a tashi lafiya. Mun gode kwarai daga Yobe har yanzu dai muna a Yobe wani daga Yobe. Muhammadu Umar daga Isfari jihar Yobe. Salamu alaikum Malam Muhammad to me ra'ayinka? alaikum salam ni ra'ayina a kan guragu yan uwana ina so ja hankalin su su fito su koyi su da gwalkwata su su yi zaɓe kamar yadda kowane mai kawo ya yi zaɓe kuma su gabatar da zaɓe kan su lani lafiya ba tare da tashin hankali ba. To mun gode Allah ya sa duka na kasassun Najeriya sun ji wannan kiran naka daga Yobe za mu leƙa Katsina wani da Katsina. wannan malam maharazu ne babban mutum ɓaure local government katsina state to babban mutum gare ka wato abinda nake kara ba da shawara ga su jami'an tsaro shine mm. kada su yi amfani da damar da aka ba su mutum bai komai ba su taba shi su tsaya a gefe in mutum ya yi laifi su taba shi to kasa da da muka sa mamman shi an ce jami'an tsaro ba su je da ba su dama za su dauki damar da karfi fiye da yadda aka ba su ya zamanto mutum bai laifi ba ma su dan ne musu dan takusa shi so mun gode da katsina za mu laika mu jamhuriyar niger wani daga niger salamu alaikum wani daga niger wa alaikum salam ka kashe rediyon ka ba daga niger ba daga Niger wa alaikum salam daga ina kake daga Benue Benue Boko local government ba to gare ka wa me sunanka sunana Nasiru to malam gare ka muna jin ka wato abin da yake ciwon tuwa kwariya magana da mutane suke ta ɗiɗi a kan cewa wai buhari saboda ya ce a harbe mutum don ya a akwatin zaɓe to wannan abin yana ciwon tuwa kwariya gaskiya menene abin ɗiɗiɗi a kan wajen mutum an buhari ya ce a harbi mutum ya yi magana a ce dan mutum ya sami afuwa to wannan tsakanin kamar abin ne ka zo mutum ya ce neman zai juyin mulki ta mun gode daga benue za mu laika kaduna wani da kaduna alhaji abdullahi moke ne to malam abdullahi gare ka abdullahi moke daga zaria to muna sauraron ka da fatan ne kuma muna roƙo ga Allah ne ya taimake mu ya ba mu nasara Allah ya sa a yi zaɓen nan lafiya a zama lafiya to mallam abdullahi wani kira gare ka ga wannan yan takara biyu shugaba muhammadu buhari da atiku abubakar eh muna fatan Allah ya ba atiku to Allah ba mai rabo sa'a amma Allah ba mai rabo Allah ba atiku dai gode. to daga Kaduna ba rika Enugu wani daga Enugu unguwa garke enugu to gare ka daga enugu wane daga enugu alhaji yaro ne to alhaji yaro eh, fatan nan muke allah ya sa a gama wana yi wannan zaben lafiya kuma mu matasa na wannan kasan kowanne muna muna fatan mu je a hankali a yi wannan zaben a gama lafiya saboda kuma yana abun mun kanmu ne saboda mu man ana haka haife mu muna haifa saboda yayanmu ne muna bukatar wannan abun a tafi da shi cikin lafiya. Hello? To mun gode madalla mun gaida muna gaida wanda suka kira suka ma barbarkacin bakin su akan wannan ranar ta Juma'a yanzu masu sauraron mu sai kuma shirin na gaba shirin labarai a takaice. Najeriya Muhammadu Buhari ya ce zai tabbatar za a tabbatar da tsaro a rumfunan zaɓe gobe Asabar a lokacin da za a gudanar da babban zaɓe a ƙasar mako ɗaya bayan da aka ɗage zaɓen. An ga wasu manyan motoci ɗauke da fararen hula yau Juma'a suna fita daga ƙauyen Bagus da ke gabashin Siriya tungar mayakan ISIS ta ƙarshe da suka ayyana a matsayin daular su. Nan take dai ba a tabbatar da adadin fararen hulan da suka rage a ƙauyen da ke kusa da iyakar Iraki. aƙalla mutum ɗaya ya rasa ransa a Venezuela, wasu da yawa kuma sun raunana a wata arangama da ta faru da jami'an tsaro a kusa da iyakar ƙasar da Brazil. rahotanni sun ce gama ta yau juma'a ta faru ne a kusa da kumara kafi kuma har da mazauna yankin a arangamar wani jami'in yankin ya ce sunan wanda ya mutu zuraida rodriguez kwamitin kula da 'yan gudun hijira na kasar norway da ake kira nrc a takaice ya faɗi cewa ta yiwu a ci gaba da fuskantar ƙalubaren fari a yankin somaliland da ke afirka abinda zai jefa mutane 725 cikin barazanar yunwa. dubban mutane musamman mata da yara waɗanda da dama ba su da isassun abinci na fargaban yanayin su zai ƙara tsananta a yayin da ake hasashen ba za a sami ruwan sama ba nan da watanni masu zuwa a cewar victor moses shugaban kwamitin na nrc a somaliland somaliland yanki ne da ke cin gashin kansa daga somaliya na fuskantar kalubalen fari lokuta da yawa da kuma rikice-rikice da suka addabi yankin sol da haka muka zo karshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safin Allah ya kai mu da karfe shirin asuba yanzu a madadin Zahara ufagi da ta gabatar da shirin da kuma Julie grishin da ta hada shirin da ba da umarni sai injin namu Kit ni ne naku Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu kwana lafiya daga birnin Washington DC wa alaikumus salam